daga baya yayin da suka gane suka tantance suka bambance suka fayyace bambancin da ke tsakanin wahayi yadda yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana irin tasa ordinary magana shike ne sai basu su rika rubutawa hadisai saboda yanzu suna ganewa wannan ta wahayi ce ta qur'ani ce sai a rubuta ta abin qur'ani kuma shi zai ce wannan aya da ta sauka yanzu ku sa ta a suratu kaza ita ce aya mai lamba kaza da kai da kai qur'anin nan haka aka rubuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga baya bane wasu kamar da zaka ji in shi'a da orientalist turawa suke faɗi saboda ka samu kokonto a qur'ani su ce maka ayi sahabbai sun ce da ayoyin falalar ali duk wannan hanya sai dama a sa maka ka rasa confidence ɗinka akan alqur'ani kul ka yadda da wannan abu qur'ani an rubuta shi yadda yake nan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta maganar sura surori duk shi ba su sunaye yace ku sa a nan da aka ambaci bakara ku sa a nan da aka faɗi ali imran ku sa a nan mai suna an-nisa'i da kansa yake faɗa kowace aya da haka qur'ani kada ka bari kai bawan Allah ka samu wata tantama da kokonto a zuciyarka akan alqur'ani ka rike shi tamam sosai nan ne gaskiya to wannan qur'ani kamar da ambata mana ai ban da shi kuma yayi wata magana kamar da kuka ka kuka faɗa ba kawai zuwa yayi ya turo in go kawai ya shiru bai ce komai ba ya faɗi magana mutum ne shi shi yasa Allah san ya shi mutum ba mala'ika ba dan mu iya koyi da shi da mala'ika ne mu fuffuke 600 da zamu iya koyi da shi ya zai sallah hmm? ya zai zauna ya zai mu'amala shi yasa Allah ya sanya manzansa mutum ne har yana shiga kasuwa ya shiga kasuwa ya ga me yan kasuwa suke shugaba ne shi sosai na al'umma ya yi wa'azi ya ce ku bi kaza ku bar kaza ya gyara musu inda suka yi kuskure saboda an sani koyi da shi shi yasa Allah ya sa shi da wannan sifa din an fahimci abin nan don haka da ya zo ya yi magana ya faɗi kaza ya faɗi kaza a wuri kaza ya faɗi kaza a wuri kaza kuma sahabban nan da suka zauna da shi duk sun rike sun ji ya ce kaza to wannan abin da suka ji yana faɗa a wani wuri da abin da suka ga da idan su ya aikata wata rana a wani wuri shi ne suka zo daga baya suke gaya wa waɗanda suke tare da su sai su ce haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza sami'tu rasulullah sallallahu yaqulu kaza wani ya ce min kaza da kaza naji manzo Allah ya ce kaza wannan shi ake ce mu ne hadisi wannan hadisin shi ake cewa sunna an gane abu to a cikin hadisan nan akwai fassara na alqur'ani yanzu eh, zan tambaye ku misali salloli da muke yi shi ne babban misali salloli da muke yi guda ne muke guda biyar na farilla na farilla guda biyar da asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i yadda muke sallan nan ya muke yi za a kalli alƙibla ko a kabbara harama Allahu akbar a ɗora hannun dama a kan lahu a yi karatun fatiha a yi karatun sura a yi kabbara a yi ruku'u sami Allahu liman hamida wa dago ko a kai goshi kasa a yi sujada a dago a zauna a ƙara komawa a yi wata sujada sujada biyu nan ko ruku'u ɗaya sujada biyu haka kowace raka a take in asuba ne sai a wannan sau biyu shi ake ce ma raka'a sai a ce an yi asuba raka'a biyu to don Allah waye ya haddace alqur'ani nan? na san duk kun haddace insha Allah dinnan mahaddata ne to ka duba cikin alkur'ani wa zai fito mana da wannan sallar yadda na faɗe ta yadda muke yi yau dinnan a masallaci kowane masallaci haka ake yi asuba a biyu raka a hudu la'asar a hudu magariba a uku isha'i a hudu akwai wannan a cikin alkur'ani da za ka karanta ya ayyuhal ladina amanu inna salata zuri arba'u raka'atin fabda'u bi kaza da kaza da kaza ku ko ce Allahu akbar ku ruku haka aka faɗa babu a ina muka samu wannan sallar da muke yi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wa aqimu sala wa atu zakah haka Allah ya ce sai mu zo mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biya mana to ga yadda ake shi ma sai sai muka gani shi yasa ce a ah, yake cewa menene sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla irin yadda kuka ganni ina salla kun gane wannan don haka dole ba zai yi ba addinin musulunci ba zai yi ba babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai dan misali ne ba shi asalin zancen ba adadin raka'oi da yadda ake yi da komai da komai in ka ɗauki sallah kace iya abin da ke cikin kurani za ka yi to zaka ka daina sallah daga yau daga yau sai ka ce domin kuwa a wannan sallah akwai dai warka'u wasjudu akwai wannan sunan ruku'u ne da sunan sujada amma kaifiyar ruku'un da kaifiyar sujadar domin a lafazin larabci an gane a lafazin larabci in hina'i wannan karkata kai haka sunansa sujada an gane sai ku taɓa sani ba mutum ya karkata kansa haka sunansa sujada in hina'i ana kiransa sujada to zai idan mutum yace shi qur'ani zai bi sai kuma yace fassarar nan ta inhina'i a matsayin sujada ita zai bi sallar ta yi me yasa ya saba qur'ani zahiri ya saba qur'ani me ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ashe addinin ba zai ruba sai da sunna don haka da qur'anin nan da sunnan nan abu ɗaya ne ya jama'a wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce sunnar manzon Allah ita ce ɗariƙar manzon Allah da nake ambatawa a ƙur'ani kuma a bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ma'anar tamassuki har yanzu ko i'tisami shine a haɗa kai kar a rarraba wancan rarraba na ƙungiyoyi wannan yabi wannan wannan yabi wannan kamar ne ambata mana asalin rarrabuwar ƙungiyoyi da kana karantawa wani fili ne shi ma na karatu wannan ilmin muƙalatin firq ina da kyau ɗaliban ilimi kullum ina faɗa mu mai da hankali mu karanta shi za ka yi mamaki duk abin da ake yi dinnan yanzu kaɗan ne wanda ba yi shi a baya ba na irin rabuwar kai na ƙungiyoyi wannan yabi wannan wannan yabi can wannan yabi can duk an yi shi kuma sababi ɗan ƙanƙani kawai sai ya jawo wani saboda hasada wani bai yadda yabo wani ba shi kawai dole shi ne malamin kansa to saboda wannan suke ne sai ka yi kungiya yanzu mu a rayuwar mu sabobin yin kungiya ai ba wani wahala ne shi ko ba kai ko ana tafiya tare daga wata matsala ta faru wata ma ba ta addini ba ba ta aqida ba akan shugabanci sai rubu wannan kafa nasa wannan kafa nasa wannan da jama'a sa wannan da jama'a sa ana tafi sai ka wata rana wani baya bin wannan sallah wannan baya bin wannan sallah to wannan shine tafarruqin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a rarraba gaba ɗaya mu mu dunkule mu zo wuri ɗaya mu rike addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai sunan wata kungiya babu al'ummar musulmi gaba ɗaya kwaya ɗaya su dukkan mu gaba ɗaya ba wani suna al'umma al'ummar musulma masu bin shari'a masu bin sunna masu bin islam masu bin imani waɗannan su ne al-asma'i shar'iyya su ake cewa al'asma a shari'a, sunayen da shari'a ta zo da su to duk wanda ya riko da wannan shine rike addinin musulunci na asali kafin zuwa wannan rarrabuwa duk sauran kungiyoyi ku da zaka ji an ce kungiyar kaza kungiyar kaza to iri biyu ne bari ga muku iri na biyu ko kungiyar da aka sa mata suna saboda sunan irin aikin da take yi sunan ne ne sunan aikin da take yi kamar khawarijawa aikin su shine khuruji ala hukam khuruji anan sunna khuruji anan jamaa saboda fitar da suka yi suka wane kansu daga al'umma suka ce kowa kafiri ne sai su kadai wannan suna shi yasa ake ce musu khawarijawa kamar shi'a shi ma wannan aikin da suka yi ne suka sanya musu suka sanya ma kansu suna shi'atuwa ne domin lafazin shi a lafazin larabci ne ma'anar ƙungiya tafiya mataimaka haka suke nufi suka sa yamma suna shi'atu aliyu haka aka fara faɗa kuma a zamanin da da aka faɗi shi'atu aliyu lokacin da aka samu rikici tsakanin aliyu da mu'awiya akwai shi'atu mu'awiya ma kuma a lokacin malamai abin da suka fahimta ko in ce mutanen da suke da rai a lokacin fahimtar su shine mataimakawa ne kawai shi kenan iyalan ta tsaya amma a da abin da wata aƙida daban da ake sukan qur'ani a soke hadisan manzo Allah a soke sahabbai wannan wani abu ne daban da ya zo ya shigo ba zamanin aliyu ba aliyu ma bai san wannan zancen ba kwata kwata wannan aqidin da ake cewa shi'a babu su zamanin aliyu an fara samun su kaɗan ne maganin sa shikenan lokacin da aka samu abdullahi ibn saba wani da ya rudo da ya zo ya musulunta ya zo mabiyansa suka ce aliyu shine Allah suka zo har gaban ali suka ce kai ne anta anta yace ana man wani wa suka ce kai ne allah a zamanin ali ba an ga masa wani an zo gaban sa an ce shi ne allah kun ga abubuwan da ake gani ba shi yasa nace muku ba sabi bane duk an yi amma me yayi matakin da suka dauka a can ali radiyallahu ta'ala anhu sawa aka yi aka rura wuta ya kona su da wuta bai yadda a hada shi da Allah ba to waɗannan abubuwan tun da aka yi maganin su shikenan suka wuce sai daga baya sakamakon kisan Husaini radiyallahu ta'ala anhu da aka ce shi da zalunci wannan abubuwan da suka biyo baya <clears throat> su suka kai suka haifar da harka shi a ta zama wata political party ko wani abu na siyasa a hankali a hankali kuma sai samu siyasa tare da aƙidu sai aka rika aƙidu an yadda da kaza an yadda da kaza imamai guda goma sha biyu duk wannan bakon abu ne su imaman kansu ba san da wannan zancen ba ka iya cewa ƙili na ƙarshe ƙarshe amma ba su yarda da shi ba ba a kansa suke ba wanda zai ku ƙyale shi to akwai kuma ƙungiyoyi da sunansu ya samu ne ta hanyar sunayen shugabannin ƙungiyoyi ko wanda aka dangana wannan ƙungiyar zuwa gare su za ka ji su jami'a ko saboda jiham ibn safa yawwa za ka ji kaga mu'tazila ma sunan aiki ne ba sunan mutum bane ne. su za ka rika jin irin su eh, ash'ariya nisba zuwa ga abul hasan al-ash'ari maturidiyya shi ma nisba zuwa ga muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-maturidi shi ma sunan mutum ne to haka za ka ji ka shigo ballantana ka shigo cikin ɗariƙun sufaye a ɗariƙun sufaye kowace tafiya da sunanta sunan shehinta wane sunan shehinta wane har ana ta rarrabuwa wannan ya fito wani ma ya fito wata ran ma wani ya fito ya yi sauran juyin mulki kuma da sunansa za a tafi duk waɗannan alama ce ta an bar asalin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da shi wanda ba shi da waɗannan sunaye daka in ana son haɗin kai babban hanyar haɗin kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ita ce a haɗu akan menene hablullahi ana faɗa mana abubuwa ne ne alquran ko al-islam dinullahi aljama'a duk wannan shi ne to gaba ɗayan su haɗo su ka tsaya a kansu ka tsaya kan qur'ani ka tsaya kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce tafarki mai kuma ka tsaya kan aikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kan ya rasu ya tafi ba ya bar sahabbansa ba sahabbansa akan wani addini suke addinin da ya bar musu kun ji akwai wata hanya an ragu. sai na abubakar ya wane ya ce shi ga tasa jama'ar sunan su bakariya an wane wata an ce umariya usmaniya aliya an yi wannan ba ai ba me suka bi abinda manzon Allah ya bar musu din ne shi suka bi kuma da wannan abin fa Allah ba mu labari a Qur'ani cewa sun shiga aljanna don haka ashe za ka iya shiga aljanna ko baka bi wata hanya mai wani suna ba sai iya sunan Qur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamu al-asli musuluncin asali an gane wannan abin to wannan ita ce hanyar haɗin kai ta farko domin duk inda za ka ce a haɗa kai ba magana ce ta mai mitin mai nuna gaman haɗa kai mun mun zauna a wannan ɗaki ba mu zauna ya mari wani ba ba mu zauna ya zagi wani ba mun haɗa kanmu wannan sunansa ne haɗuwar baki muka yi mai zauna a nan kuma amma insha Allah fa Allah ke kyakkyawan fata na shine dukkan mu a haɗe yake kuma abu ɗaya muke kai Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar su Abubakar da Umar an gane wannan yawa amma daga lokacin da wani yace shi sai ya buwa ne kuma wannan nan Allah bai sai a bi shi ba to a lokacin an samu matsala an samu matsala Allah bai sai ka bi wani ba cewa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ya ware ya bi nan in wani yake ba zai bi ba an samu rabuwa ko bai samu rabuwa ba wannan shi ake nufi da tafarruqi akwai bambanci tsakanin ikhtilafi da tafarruqi me ma'ana ikhtilafi ikhtilafi sabani yawwa a samu saɓani in faɗi wani ra'ayi kai maka faɗi wani ra'ayi wani sunansa saɓani. Saɓani ɗabi'a ce ta ɗan adam yanzu bin nan gaba ɗayan mu nan ba lallai zama ra'ayin mu ɗaya a komai da komai ba ko a harkar duniya kawai yanzu na san duk kuna da saɓani tsakaninku ku wannan yana son kaza wannan ba son kaza wannan kunu da sukari yake so wannan kuma gaskiya ba so da sukari haka ɗabi'a take dan adam wannan ba ko sun sana ko sai baya so ya fi son doya ya fi son dankali ya fi son kaza ya fi son kaza ra'ayi ne haka ne ko ba haka ba haka in ka zo cikin harkar kasuwa harkar zamantakewa harkar ƙanshin ma da zaka shaka kowa da irin da yake so matar da zaka aura kowa da irin wanda yake so don haka ɗabi'a ce wannan dole a same ta tsakaninmu to haka a addini wani ya fahimci abu kaza kaza to amma abin da ake faɗa shi ne matsaloli na addini iri biyu ne akwai matsalolin da suke karɓar saɓani akwai matsalolin da ba a saɓani a cikinsu matsalolin alwala da tsarki da sallah in ya za a yi kabbara har ma ta ina za a yi kaza za a yi kaza dole za a iya samun sabani gwargwadon fahimtar nasoshin da suka dole a cikin qur'ani wani abin da ba kuru-kuru yake ba wani ya fahimce shi kaza wani ya fahimce shi kaza wannan ba matsala a samu sabani amma abin da ya shafi aqida da tauhidi da imani to wannan ba a karɓar sabani a cikin dole ne ya zama mazhabin mu daya wannan kuma shine واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا wani ba zai ce shi zai buwa ne wannan nan kuma ya fi annabi kai kuma ka ce kai ma to tun da dai ina san mu zauna lafiya bari in bi ka dai dan kar mu samu sabani sai ku je ku bi wani wanda shi a aqida ta ya fi annabi shi wannan din kai za ka yi daga bi wanda ya fi annabi dole sai ka ce ani ba zani ba ni kan zan tsaya gun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai wannan shi ne wannan kuma wannan bangaren na biyu shi ake ce ma tafarruɗi wannan shi ba menene ba ba ikhtilafi ba ne ko ikhtilafi ne wanda alda'ilar tafarruɗi ya kai zuwa ga tafarruɗi tafarruɗi shi ne a rarrawa wannan matafiyarsa daban wannan mahangarsa daban wannan baya sauraron wannan wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba kaza da kaza wannan ne tafarruqi to Allah baya son tafarruqi zaka duk mutumin da yake son ya zauna lafiya da Allah to ya dawo hanyar asali in kowa zai haƙura da tasa duk wani suna a aje shi a zo a tsaya ƙur'ani sunna shi ke nan tun da yanzu mun ji sunna nan ba bakon abu ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito to abu ƙur'ani ƙur'ani ba shi ma gaskiya ne ba ƙarya a cikin sa a tsaya kan waɗannan abubuwa wata hanya daban a ce to kowa ya haƙuri da tasa wallahi wannan shine sai ga gaba ɗaya an haɗa kai yau ɗin nan sai a haɗa kai in an ga dama in kowa zai bar ra'ayinsa wanda ya kauce wa qur'ani to matsalar ita ce ai kowa da awa yake shi ma hanyar tafa ita ma daga qur'ani aka samu ta ko ba ka kowa zai ce maka ai qala Allah ta'ala kaza da kawo amma wani kuma ba shi da dalilin zai ce da shi haka ya tashi ake yi ko a gidansu ko a garinsu kuma ba zai bari ba duk abin da za ku ka kaga wannan ba ba da za ka yi da shi dole sai hakuri sai a baro Allah wanda ya mallaki zuciya shi da mai hukuncin saran kiyama amma kai a duniya baka da dalilin da za ka bi abu kawai saboda gadon gidanku ne wannan ba dalili ba ne Allah maɗauki a cikin alƙur'ani ya zargi mutane masu bin wani abu kawai saboda an gaje shi a cikin alƙur'ani nassi haka yake wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala ne. qalu بل نتفق ما ألفينا عليه أبعنا سورة البقرة قل أنت كبيرك بألا كبير أبندك ألا يسوكر سيسو شعاموكا لامو بو أبند مكسامو ومو أكي سين ألفينا ألفا بمعنى وجدع سين معنى ألفا سنة شعاموكا مو أبند مكسامو إيا ومو أكي شزامو سورة المائدة كما إذا قيم لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana in aka ce ku zo ku bi Allah da abin da Allah ya saukar ku zo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wannan magana da kuru-kuru take ku ji adam wa idza qila lahum in an ce da su ta'alu ku zo ila ma anzala Allah zuwa ga abin da Allah ya saukar me Allah ya saukar alqur'ani wa ila ar-rasuli ku tawo manzon Allah me manzon Allah sunna qalu sai su ce menene su hasbuna sai su ce mu ma waje wajadna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu a akan fa hasbuna ya ishe mu la ilaha illallah Wani dan Allah kamar mutum sai ji kamar yanzu aka saukar da wannan aya kamar ba uwa ce yanzu ku ba a saukar da ayoyi manzon Allah sun aka saukar wannan magana tun a zamaninsa don haka ashe bin hanyar iyaye da kakanni nassin ƙur'ani ya nuna ba ita ce daidai ba sai dai idan iyayen da kakannin sun bi ƙur'ani sun bi sunna wannan kuma ba kira ne zuwa ga kare na iyaye da kakanni ba abadan musulunci bai yadda da wannan ba wajibin musulmi kai mutum ma musulmi ba zai zama mutumin kirki ba sai ya girmama iyayensa da kakanninsa sannan kuma ya yi musu addu'ar alheri amma wajen biyayyar addini to Allah ake bi manzon Allah ake bi sallallahu alaihi wasallam an gane mu yanzu misali idan mutum Allah kiyaye idan mutum babansa yana shan giya giya halatta sai sai shi kenan tunda babansa yana sha ai alama ce ta cewa tun da Allah ce abi iyaye to abi a shagiya sai ka bi shi gina giya sai ku sha tare za ka ce ka yi abi ga iyaye za a yi wannan uzuri yau don haka akwai ballan tana abin da ya shafi tauhidi duba ya annabi ibrahim ne da babansa annabi ibrahim babansa shine shugaba jagora ma a cikin masu bautar gunki amma ya suka yi wa'azi ya masa ya abaci lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya babana abati ina ce abati a larabci kalma ce ta nuna biyaris nuna kauna ya mahaifina da nake son ba kalma ce ta zafi ta zagi ba ba zagin sai ba ya mahaifina wallahi ina son ka wallahi ina girmama ka dan me zaka bauta wa abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai ba in wani abu zai zo ya cuce ka ba zai iya kare ka ba shi kansa in kuda ya hau kansa ba zai iya kadewa ba kuda ya hau kan gunki ba zai iya cirewa ba to don me zaka bauta masa baya ji baya gani ba zai amfane ka ba irin wa'azin da ya masa kenan amma daga baya sai ce yanzu kai hanya ta ce baka so sai koma ya ce zai jefe shi zai kore shi zai kaza zai kaza a kun san wani kisa a suratul maryam don haka ba maganar girmama iyayen wannan babu wanda ya san girman iyayensa ma irin wanda ya san sunna duk wanda ya san sunnar manzon Allah sunan wallahi babu wanda ya kai shi sanin girman iyaye an fahimce ne ko ba fahimta ba domin shi ya san nasoshin, shi ya san azabar da Allah ya ajiye da wanda baya da'a ga iyayensa baya kyautata musu don haka wannan maganar addini ake zance me zaka bauta wa Allah da shi wace hanya zaka bi ka je aljanna ka bi hanyar da Allah ya ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba hanyar a iyaye da kakanni ba muna roƙon Allah madauki gafarta mu iyaye mu da kakanni mu baki ɗayan su Allah kuma ya ƙara a haske a kabarin su Allah alaihi wasallam ya riskar da su da mutanen kirki da suka gabata mu kuma Allah alaihi wasallam ya sa mu mutu a imanin imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana to wannan shine muke zance duk mutumin da yake son shari'a to ya kama hanyar Allah ya kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a hada kai hada kai akan abu daya na dai gama wannan zance insha Allah ta'ala sannan hadin kan duk wani ina magana har yanzu bayanin me ma'anar i'tisami ne a shar'ance riko da addinin Allah watsi da tafarruqi sannan kuma abin manhajin magabata wannan shine abu na uku da zai shiga a bi hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ambata mana ba su rarraba ba ba su sanya wa kansu kungiyoyi kaza da kaza ba duk ba su yarda da wannan ba a lokacin da aka samu rarraba waɗanda suka rage daga sahabbai wayewa suka suka kiyarda da wannan rarraba din suka bar rababbin suka je suka rabe su kaɗai suka zauna suka yi maintaining asalin musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan shi ake so har zuwa yau din nan ka rika kallon su abubakar da umar da usman a matsayin waɗannan bayan allah babu wanda ya bauta wa allah bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin su babu wanda ya samu tsira bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin su babu wanda yake kan tafarki madaidaici bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su babu wanda yake aikin da ya cancanci aljanna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su babu wanda ya kamata a kalle shi a koyi da shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan mutane da ka duk abin da za ka yi ka auna da waɗancan bayan Allah fahimtar su ta haƙuri da juna fahimtar su ta son juna fahimtar su ta ibada moderate ibada ibada wadda bata wuce iyaka ba ibada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ibada su moderate ibada matsakaiciya ba wanda ta wuce iyaka ba ba kuma ya gaza ba amma wanda zai ko wata ibada daban ba a santa ba yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su bauta Allah da wannan abu ba ya zo ya kakabo ce sai an yi ta in ba a yi ta ba ma shi ne zai wani hukunci cewa bai bi annabi ba bayan kuma shi ne fito da abin da ya saba wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba a bi hanyar da za a shirya ba shi ya sa mana suke cewa duk wanda ya fito da wata hanya zai bauta wa Allah da ita ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan hanya ba to babu wanda ya rena annabi irinsa babu wanda ya rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ko ba rena gani ko muka yadda ba hmm? yanzu da wani zai zo ai galibi mutane sun fi dama cusa irin waɗannan abubuwan da akwai mustahabbat a cikin su sai a turo wani abu wanda matukar abin da zai iya zama shine zama mubahi sai a mai da shi mustahabbi har ma a mai da shi wajibi har sai kaga wanda bai yi shi ba ana tuhumar addininsa me nake nufi yanzu misali wanda zai zo ko na wuce lokacin ne ni zai ce kaɗan zai wanda zai zo ya ce mana sallolin nan da muke guda biyar me zai hana mu ƙara ta shida kawai wani malami zai zo da rawaninsa da alamar tsoron Allah da komai bawan Allah wali sai ce na umarce ku sallolin nan su zama guda shida maimakon biyar a tashi karfe ɗaya na dare akwai wata sallar daban ko kafin asuba da awa biyu a yi wata sallar daban ita ma farilla ce Allah ya ce wajibi kowa wanda bai ba zai shiga wuta za ku yarda me yasa sallah ba ce sallah ce fa mai kabbar harama mai karatun fatiha da sura mai ruku'u a kalli alƙibla fa Allah kuma aka ba ba fa gunki aka yi ba me yasa ba saboda ba ta cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bo mana da shi mu bauta Allah da shi ko ba haka bane to haka duk wata ibada haka zaka yi hakuri wani annabin ma yanzu muka kare sani har muke neman a karo mana da wani hmm? ka duba babin zikiri da babin zikiri wanda zikiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba littafan hadisai suna nan sun cika da zikirori iri iri in zaka shiga ban daki ga zaka in zaka fito ga zaka ce cin abinci ga zaka ce shiga kasuwa ga zaka yi ƴaƴan ka za su kwanta mai za karanta musu ƴaƴan ki za su yi bacci ki karanta musu kaza da kaza duk irin waɗannan abubuwan duk akwai su a cikin hadisai ba bakin abubuwa bane yanzu duk mun haddace su amma muke kokowar neman wani abu daban dole sai an cusa abinda an tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi zai addini da shi ba kuma in mutum ya ce ba shi za a yi ba shi kenan sai a zarge shi a ce shi ne ya zo da sabon abu bayan mai wannan abin shi ya zo da sabon abu ina ce wanda ya zo daga baya ne ya kirkiro waye ya fi tsufa da manzon Allah da kuma wasu da waɗannan malamai na zamanin mu da na zamanin ma da suka dan gabata kwanan nan waye fi tsufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan in aka zo da wani abu shine sabo ko ko na annabi ne sabo amma yanzu ne riko da na annabi shi ake cewa ya zo da sabon addini wannan an yi abu upside down ba haka ya kamata ya kamata masu hankali don Allah a riƙa yin adalci a rika adalci wallahi haramun ne a kira mutane zuwa ga bautar wani abu ba Allah haramun ne a kira mutane su riki wani abu da addini wanda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ba kowa ya hakuri in ka sa in ka bi na manzon Allah ne wallahi daraja zaka yi darajar ka da daukakar ka a duniya sai ta fi akan ka makalkale kana kare addinin wani haka ne ko ba haka bane da haka mutum duk inda ake son zaman lafiya ake son haɗin kai to a koma asali a koma asali kowa ya aje nasa a yi haƙuri sai a zuwa haɗu a tsakiya sai a karɓi abin da babu saɓani a kan cewa daidai ne ko akwai mai saɓani a kan ƙur'ani daidai ne akwai mai saɓani a kan hadisan alif sallallahu alaihi wasallam daidai ne babu da haka mu goma haɗu a kansu. shi shike an haɗe kai wa tasimu bi hablillahi jami'an ku haƙuri ku kuka ba wannan tafik din wannan shi ne abin da wannan tafin ɗin yake magana a kansa a haɗa kai a riƙe igiyar Allah igiyar Allah kuma ita ɗaya ce ƙur'anin nan da addinin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi in aka ɗau wani abu daban to haƙiƙa an kauce hanya abu na hudu a wannan gefen bayan an yi riko da hanyar magabata shine luzumu jama'atul musulmi luzumu jama'atul musulmi ka tsaya tare da al'ummar musulmi kar ka fito da wani abu sabo ka ware daban ka koma ka kafarta wanda ya kibi ka fito da wata hanyar ka daban ka ce abin da ake kai ba daidai bane irin yadda waɗannan ƙungiyoyi duk suka yi domin ai sun zo sun addini kawar jawa su suka fara yin wannan suka fita daga jama'atul musulmi wace jama'atul musulmi al'ummar musulmi amma al'ummar ba kawai kallon yawanta ba a'a riƙon gaskiyarta yawwa mainstream islam haka in boko suke cewa in ce mainstream islam shine islam din asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yayi shi ya mutu ya bari wanda ba shi da wani lakabi daban kamar da aka tambaya al-Imam Malik ne ahli sunna Imam na Malik ba aka tambaya su waye ahli sunna sai ce su ne waɗanda ba su da lakabi sai musulunci sai sunna kuma sannan ba su da shugaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan injiwa inji imamu da maliku ko ga maliku ma ra'ayin sa nan, ba su da addini sai musulunci da sunna ba su da shugaba sai wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani kafin ya ambaci manzon Allah ma ya ce sallallahu alaihi wasallama ya fi son ya ambaci shugabansa ko wanda ya ɗauka cewa ba zai shiga aljanna ba ma sai ta hanyarsa ya ɗauka in ya saba masa ma musifa za ta same shi ko ba haka ba baya nan baya ganinsa wani ma ya mutu yana kabarinsa amma ana tsoron in an saba masa ya za a talauci in an saba masa za a yi hau hau zai sami mutum za a lalace kuma wannan mutumin ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane da ka wajibi ka lazimci jama'ar musulmi ka zama akan hanyar da suke kai musulmin farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in abinda suke kan nan shine abin da zai kai ka aljanna in kana son shiga aljanna kullum ina faɗin wannan magana kuma ina nanata ta wai dan me muke bauta wa Allah ɗin nan yanzu a nan duniya me muke so ba fatan mu shine in mun muke samu aljanna bai mana rahama hmm wannan ɗaya ne daga cikin manufofi muna son Allah muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son alqur'ani kuma a lahira muna son Allah samu aljanna kuma mu ganshi shi Allah subhanahu wa ta'ala ganin Allah a aljanna fa yafi aljanna daɗi mutum ya ga Allah kuna son ga Allah kuma kusa mutum ya ga Allah a aljanna Allah zai bayyana a hakikanin yadda yake yan aljanna kadai za su gan shi za su ji cewa wannan sai sun shiga aljanna dama sun fara jin daɗinta sannan sai Allah ya ce yan aljanna ina kuke sai ya bayyana gare su su gan shi ya tambaye su kuna son wani abu ya Allah mai ne kuma kuma za ka yi mana bayan wannan daɗi da ni'ima da muke ciki sai bayyana gare su sai su ce ai ganin da suka yi masa ya fi aljanna daɗi ina roƙon Allah madauki sa duk wanda yake zaune a wurin nan ya samu aljanna baki ɗaya ne Allah ba mu ikon ganin Allah subhanahu wa ta'ala da jin daɗin abin da ke cikin aljanna to wannan abin da ake so ina ce shi kowa yake sha'awa samu hmm? yanzu sahabbai sun samu wannan ko ba samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan ko ba samu ba da me suka suka shiga aljanna wanda addinin suka yi wata ɗariƙa suka bi wata firqa suka bi wata ƙungiya suka bi mai suka bi ƙur'ani suka bi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi suka bi to su sun riga sun shiga to ashe zai iya yiwuwa ka shiga aljanna da irin abin da suka shiga aljanna ko baka yi abin da wani zai da shi daga baya ba ko ba wani zancen bane to shi kenan abin da ake so ka fahimta za ka iya shiga aljanna da iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi baka buƙatar ƙare-ƙare baka buƙatar jone-jone baka buƙatar tallafe-tallafe haɗe-haɗe gundarin asalin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka shiga aljanna Allah ya taimake mu Allah ya da mu nasoshin alqur'ani da suke magana akan i'tisami da hablullah nasoshin qur'ani sun kasu kashi biyu dangane da i'tisami akwai da suka zo da lafazin i'tisami da hablillah musamman wannan ayat da makaranta wa tasmi bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu akwai kuma ayoyi daban da suka zo suka magana kan i'tisami da Allah mubasharatan ba i'tisami bi hablillahi ba akwai san waɗannan Allah madauki na ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bi hablillah nan kun ga hablillah aka faɗa wannan mai magana a kansa Allah mu dake na cewa fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi wa atasamu nan bime billahi to menene i'tisami da Allah menene i'tisami bi hablillah i'tisami bi hablillah kun ji kun sani to i'tisami billahi fa shine riko da Allah ya riko da Allah yake fakewa koma zuwa gare shi makalkale wato tunda ba za ka iya kama zafinsa ba tunda ba ganin zafinsa kake ba me za ka yi ka yi riko da addininsa an fahimci abu da ka sami billahi ma'anarsa itisami bi dinillahi a kenan an koma gaba ɗaya an haɗe da itisami billahi da itisami bi hablillahi duk ma'anarsa ɗaya لكن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله kun duk wannan suna magana akan i'tisami da da Allah subhanahu wa ta'ala kuma kar abi wato karkace karkace da hanyoyi daban-daban hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma ra'akum ma arakum ma tuhibbun duk wannan yana magana akan ko dinnan ai suna magana akan kar ai tanazu'i kar a rarrabu kar a wato bi hanyoyi daban-daban wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin ayu dai da yawa suna magana akan ai itisami ai riko da addinin Allah a tsaya wuri guda kar a bi wata hanya daban ah, sannan daga cikin hadisai mu bi da gaggawa lokacin ma ya riga ko yayi a tsaya haka من قال حديثين في ثمرات إن شاء الله حديثين أقول حديث الإمام مسلم حديث هذا مسلم يروته إن أن صلى الله عليه وسلم أن شاء إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولن دعوا لكن من الله صلى الله عليه وسلم وأن تنافه من والله الله أمركم أبو قداؤكم ألا يا يرجد سور أو رواية إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافه من والله الله أمركم ويكرهم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال annabi sallallahu alaihi yana cewa Allah ya yarda muku abubuwa uku ya ki muku abubuwa uku mana abubuwa uku Allah yana son su abubuwa uku Allah ba ya san su ku na farko wanda yake so shine ku bautawa Allah shi kadai kar ku bautawa wani wanda ba shi ba na biyu ku yi itisami ku makalkale ku riko da igiyar Allah kar ku rarraba ku kama igiyar Allah kada ku rarraba na uku ku yi nasiha ga wanda Allah ya ɗora masa jibintan lamarinku ma'ana tsakaninku da shugabanninku musulmi ya zama nasiha ce da biyayya nasiha ta nan ba da haƙƙi ku ba su haƙƙinsu kuma ai musu nasihar ma ta irshadi ta faɗakarwa ta gaya musu gaskiya duk wani yana daga cikin ma'anar nasiha babban abu shine ku musu ɗa'a. in sun ba da umarni ku bi kun ga daga cikin karantarwar sunnar ma'aiki sana salama shi shine ba a rena shugabanni rena shugabanni hanya ce ta gawa hanya ce ta yan tawaye ta yan rikici a sunna kuwa ba a shugabanni da'a ake da shugabanni da san zaman lafiya da san alheri ga shugabanni addu'ar alheri ake musu ba zagin su ba duk da shugaba yake ba irin yadda mu yanzu a zamanin wannan harkar da ake kira demokradiyya kowa ya ba wa kansa damar ya je zagi wanda yake so ya shiga rediyo a ci mutunci a keta haddi a yi ƙazafi a taɓa asalin mutum a ce ba a matan iyayensa ba kaza da duk saboda kawai saɓanin siyasa wannan abin karantarwa musulunci kwata-kwata ba ta yadda da shi ba saɓan allah ne wannan ƙuru ba daidai ba ne asalin abin da ke tsakanin musulmi da shugabanninsu addu'a sai ta alheri allah shi yadda su allah sa su yi abin da yake daidai ba bambadanci bane ba cewa aka kai ta ba musu kai ta eh, neman duniya ta hanyar su ba a'a amma babban abu shine kai musu addu'ar Allah shirye su Fudail ibn Iyad yana cewa da na san duk addu'ar da zan yi Allah zai karba kuma kwaya ɗaya kawai zai karban mu da shugaba zan yi ita min kyalama kaina sai in ki Allah ya Allah ka shirya mana shugabanni yanzu Allah da muna addu'a ga shugabanninmu da na ƙasa da na jiha da na nan Eh, kasa lokacin zaman da sauransu duk wanda yake Allah ya sa shugaba ne a kanka sawa'un shugaba na siyasa da shugaba na addini wanda kuke ce ma gargajiya in kai musu da alheri ne zaman lafiya ne ga al'umma tawaye ko da rikici bai taba kawo wani abu ba sai karin tawaye da rikici kai ma wajen zaka sami shugabancin mutane su kima da sai ka ji irin abin da ake ji ba haka bane zaka ba daidai bane mu a karantarwar sunna ta ahli sunna ba a koyar da mutane su tawaye amma ga shi in ji saƙon manzon Allah wa an nasihu man wallahu lahu amrakum ku zama masu ba da haƙƙi ga wanda Allah madaukaki ya dora muku shugabancin shugabancin ku a kansa wanda Allah ya bada shugabancin ku a gare shi to ku masa da'a in ya bada umarnin daidai ku yi daidai in ya ce ku yi saƙon Allah shine ba za ku yi ba <laughs> yanzu mutane da kansu ma suna ta saƙon Allah Allah subhanahu ta'ala ya tsare al-imam an-nawawi yana cewa ku magana ta an-nawawi yace wa amma ne ittisamu bi hablillahi abinda ake ne da ittisamu bi hablillahi shine at-tamassuku bi ahdihi ay riqo da alƙawarin Allah ma'ana agreement din da Allah ya bayar tsakaninmu da shi yarjejeniya an yarjejeniya tsakaninmu da Allah tun kafin a halicce mu Allah madauki ya karba yarjejeniya a gun dukkan zurriyar bani adam ya tambaye su alastu bi rabbikum akwai sai wannan ta zuwa suratu al-araf ko to wannan alƙawari ne tsakanin mu da Allah mu rike wannan alƙawari din wa huwa ittiba'u kitabihi shine bin littafin sa wa ake faɗin wannan magana ko kuma ta na faɗa yanzu al-imam an-nawawi wa al-imam an-nawawi hmm? wanda ya rubuta arba'un al-nawawiyya da kuke kuka haddace na san duk kun haddace insha Allah ba wanda bai haddace arba'un al ba ko kowa haddace to wanda ya rubuta wannan littafi ai to ne insha Allah <laughs> wannan bawan Allah yana cikin malamai ya rasu a shekara ta 676 yanzu rabon mu da shi wajen shekara 800 da wani abu ko kusa ɗari tara ma da mutuwarsa kun ga ba cikin rikicin zamanin ballantana a ce ɗan wani ra'ayi ne na wannan zamanin kar kuma shi ɗan kaza ne ko ɗan kaza ne ko yau al'imamin nan yana cewa abin da ake nufi da riko da igiyar Allah shine a riko da littafinsa al'aziz wa hududihi da iyakokinsa wa ta'addubi bi adabihi alladubtu da ladubbansa sai ce amma qawluhu wala tafarraqu fadin sa wala tafarraqu sai ce fa huwa amrun biluzumi musulmi. muslimin umarni ne na allazumci jama'ar musulmi Kar ka waye kai kungiyarka daban ka ce ba za ka bi kowa sallah ba sai kai sai kai kai kadai kai ne shirye an hana wannan ka zauna da jama'ar musulmi ka ilmantar da su wa ta'alifu ba'dihim bi ba'd da kuma sashen su su so sashe mu so junan mu mu kaunaci juna mu yi hakuri da juna ba cin dunduniyar kowa ka yadda da wani daidai yake wani in yayi kuskure ai masa gyara ai hakuri da juna a hada kai babu neman laifin juna yace wa hadhihi ihda qawaid al-islam wannan nake so in faɗa wannan abun na ai riko da igiyar Allah kuma a zauna da jama'ar musulmi kar a rarraba kai wannan ihda qawaid al-islam ɗaya ne daga cikin ginshiƙan musulunci basis din da aka gina musulunci a su, fundamentals wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huduba sai da Umar ne yake faɗin wannan da yi huduba wata yake cewa qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami fikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya irin tsayuwar da nake a cikin ku fa qala sai yake cewa istawsu bi ashabi khairan ku kiyaye ku kula da sahabbaina ma'ana ku so alheri ga sahabbaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunhum thumma alladhina sannan sai masu bin su sannan kuma masu bin su sun ma ya shul kazib bayan kuma ƙarya za ta yaɗu bayan waɗannan ƙarni uku da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in bayansu ƙarya za ta yaɗu hatta yu'ajjila ar-rajulu bi ta ƙabla an yus'alaha har mutum zai gaggawar ya bada shaida akwai tutun ba a neme shi ba saboda ya samu kwabo mai ƙarya a bashi abu a kan shaidar da zai bayar wa bilyami ne kabla an yi su'ala haka nan ya gaggawar yin rantsuwa tun ba a nemi ya rantsuwa ba da zai wanje kotu ba haka za su mutane suna yi hmm? ko ana sulhu ga jikarar sulhu ko a kotu alkali ita kai ne yana ka kafin a ce ya rantsa ya rantsa kuma ya ƙarya ya ba da shaida ga wani dan kawai wani nan zai fidda shi haka ake cewa yanzu ko shi ma zai fidda shi hmm. istilahi ne ko a san shi ko hmm. ai an fidda shi mana shi ma a dan sake shi a dan bashi wani abu a bashi alheri hmm. ko a bashi wani me wani ne Ɗan eh, shi ne haka suke cewa alheri duba sharri ne fa amma ba mu ya ce an bashi alheri Allah ya kyauta wani kuma ya rantsa tun kafin a nemi rantsuwa a wurinsa فلنقصي فمن أراد بحبوبة الجنة تبعث لهم دليل جوانا وإلا حديثه من ذا الله صلى الله من أراد بحبوبة الجنة دمة من ذلك يسان تكير الجنة شين بحبوبة وين ذلك يسان يسان وسط الجنة فليلزم الجماعة فيطعت هذا جماعة المسلمين فإن الشيطان مع الواحد ومن الإثنين أبعد domin ko shaidan kullum yana tare da mutum ɗaya ne ma'ana ya fi son ka ware ka kaɗai ta ya bi ka ya kwaɗe in ko kuna ku biyu to ya fi zama nesa da ku to ballantana a ce kana tare da jama'ar musulmi waɗanda suke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya ba su kauce ba to da gaggawa zan faɗa mana wasu waɗannan abubuwa fa'idojin riko da igiyar Allah fa'ida na farko akwai tabbatar da ukuwa ta musulunci ko babu in iyantakar musulunci za ta samu in mun riko da abu guda daya an shi kenan za a ga cewa an samu haduwar kai an samu an samu kuma wato son juna da yan uwantaka wadda asasin ta kuma aqida ne aqida ita ce asasi in aqida ba ta hadu ba gaskiya ba za a hada kai a wannan abu duk inda zamu je mu ce mu hadu akwai bambanci tsakanin haɗin kan zaman lafiya kullum ya faɗin wannan ya halatta a zauna da musulmi da yahudawa da kiristoci da ma mashirikai a kan tebur ɗaya a tattauna zaman lafiyar gari zaman lafiyar ƙasa malaman addinin musulunci su je malaman kiristoci su je malaman yahudu su je malaman masu bautar gunki su je duk a haɗu a ce to ƙasar muna son ta zauna lafiya wannan ya halatta a yi an gano wannan ya halatta kuma a cikin musulunci ƙungiyoyi daban-daban su haɗu da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza duk a haɗu a wuri ɗaya a tattaune da za a zauna lafiya a gari shi ma duk ya halatta an bai wannan wannan ba shi muke magana a kai ba amma zancen kowa ya yarda da addinin kowa daidai ne to nan ba haka ba ka za ka zauna da yahudu za ka zauna da kirista ko zancen zaman lafiya amma baka yarda da kiristanci ba ka yarda da yahudanci a matsayin addinin da Allah ya yarda shi ba haka nan a musulunci duk hanyar da ta karkace wa zaman zan Allah sallallahu alaihi zama na zaman lafiya ya halatta amma abin da ya shafi a ce ku addini iri daya wai amma alamar zaman lafiya shine yau ka je masallacin wannan gobe kuma ka je wancan yau ka je gun bautar waɗancan inda waɗancan suke abu shi ma ka je wai shine a zaman zaman lafiya wannan ba haka ba dole zama kana da addini daya da zaka ko shugaba ne kuma kai kuwa yau wajibi ne zama addinin da kai da shi guda daya wanda zaka shiga aljanna da shi ba a wasa da wannan gefen amma sauran ka musu adalci ka zauna da su lafiya ko da ba ra'ayinka suke ba an bai shi mu dole a zauna lafiya dole mu yadda cewa Allah maɗauki ya yi mu mabambanta fahimta to ko a cikin addini muka bambanta fahimta ba ganin zaman lafiya wannan ba ita ake ba wannan tabbas tana nan ko muna son juna ko ba maso dole mai haƙuri da juna mu zauna lafiya ba ka sa addinin ka ya ci gaba ta hanyar tashin hankali babu addinin da ya ci gaba da tashin hankali dole kai haƙuri don haka ba mu da wani abu da zamu a zamanin yanzu ba ilmantarwa da faɗakarwa ba zancen a ɗau makami ai magani wanda baya tare da mu wannan samsam ba hanya bace an gane wannan ba hanya bace kuma ba ita ce karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin fa'idojin har yanzu nisanta daga furqa rarrabuwar kai nisanta daga kangarewa bayan hujja ta zo waɗancan ba su kangare ba illa min ba'di ma ja'a humul bayyinat sai suka kangare wannan yabi nan wannan yabi nan akwai husulul hidayah samuwar shiriya la'allakum tahtadun kuma kazalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun don ku samu shiriya da ashe kenan in kai riko da igiyar Allah kai riko da Allah to zaka samu shi wa man ya'tasim billahi faqad ne hudiya ila siratul mustaqim da ka duk mutumin da ke son shari'a to ya riko da igiyar Allah ba za ka zo kai riko da wata igiyar daban ba ta Allah ba ba ta manzon Allah kai tsammanin zaka samu shari'a in kana son shari'a to ka bi ta Allah ka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai izhabul ihani wal shahna'i abin da ke tsakanin mu na gaba da hasada da mai duk Allah na tafiya da shi mun zo mun riko da igiyar Allah sannan akwai tahqiqul amn tabbatar da zaman lafiya in muna riko da igiyar Allah za mu samu zaman lafiya wani ba zai zo daga baya wanda ba namu bai cuce mu adamul furqati ba za a samu furqa ba za a haɗu domin dama sami da hablillah shine maganin furqa in aka samu furqa to an yi watsi ne da Abdullahi. da itilafi da son juna da haɗin kai da yarda da juna wal quwwa da ƙarfi duk wannan suna samuwa an samu haɗin kai da kuma da'a ne ga umarnin Allah domin Allah cewa yi wa tasimu duk wanda ya yi itisamin nan ya yi ne ya yi da'a ga umarnin Allah kuma duk umarnin da Allah ya yi in har kai da'a gare shi to Allah mai na sassauta maka al'amura masu wahala su zama maka masu sauki daka duk irin matsalar da kake fama da ita da al'umma sai Allah sa maka ta zama mai sauki muddin kana riko da hanyar Allah sannan kuma Allah zai shigar da mai riko da igiyar Allah مش قدشي في الرحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فنكما متون زي زي ما كان للمؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قال أتكي منافق إيه ما سوى دون دا يأي إيماني دا ألا يأي إتفاني دا ألا وأخلص دينه لله كما يتنطن في الدين في إخلاصه دا to waɗannan a suna cikin tare da muminai menene barnar da za a samu idan an rarraba kai an kibin hanyar Allah an yi kama da kafirai kama ne da kafirai rarrabuwa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun azim to idan ku aka rarrabu ake aka kibin hanyar Allah kowa wa hanyar da ya tashi a kanta ko hanyar da yake samun duniyarsa a kai saboda shine shugaba akwai yan kwabo kwabo kwabo da ɗari da naira da suke shigowa rayuwarsa akan wannan abun take ya ƙi ya bar wannan abun ya koma addinin Allah to haka Allah mulki zai sanya yayi kama da waɗancan domin dama abin da ya hana yahudu da nasara a junan su haɗa kai wannan abin ne yanzu ba wani gwani da nasara suke kowa cocinsa daban kowa cocinsa daban coci ya zama kamar kasuwanci saboda ne nan mai sos ɗin rayuwa kuɗi sosai ake samu a tsakaninsu to sai da cewa wannan baya shirye wannan hukun tsammani duk kansu a haɗe ke ba haɗe ke ba ko saɓani mara kyau sosai a tsakaninsu illa dai suna ƙoƙarin ba sa bayyana su ga wanda ba su ba ba irin mu kuma namu ba a dukulu fi wasu da'iratul mushrikin idan mutum ya tsaya akan kin wa hanyar Allah to zai shiga da'irar ma'ana ƙungiyar wanda Allah maɗauki ya sabta su da cewa mashirikai ne su wala takunu min al-mushriki min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an subhanallah kullu hizbin bima ladayhim farihun kar ku zama cikin mushrikai menene alamar mushrikai min alladhina farraqu dinahum daga waɗanda ma'ana su ne waɗanda suka rarrabe addinin su wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza wa kanu shi'an shi'an suka zama kungiya kungiya jami'i shi'a shine shi'an suka zama wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan dama Allah madauki ya ga mana innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in baka tare da su a komai ma'ana ba ruwanka da su kar ka haɗa kai da wanda suka rarraba addinin su kowa kama hanya wannan nan wannan nan a tsaya wuri guda a tsaya addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai zan bar shi iya haka saboda yanzu nan lokacin sallah zai yi eh, tare da cewa abin akwai abubuwa da dama da za a ambata a kai ina fata ku yaƙuri da lokacin da bai isa ba da kuma tsawaita wadda na yi amma da fatan dai abin da aka ambata din ya ba da fa'idar da ake so a ƙarshe ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana haɗin kai Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da ita ce kullum addu'a ta Allah ya bar mu a kanta. a wannan rayuwar har mu mutu mu zama akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan malaman ne da suka gabata Allah ya musu rahama wannan gari na mu Allah ya kara masa albarka Allah sa alheri a kowanne gida a garin birnin kudu Allah ya sa albarka a 'ya'yan gidan Allah sa albarka a ayyukansu Allah sa albarka a matan gidan yaransu da ƙanana da mai gidan da kowa da kowa da dukkan ruwa ma na musulmi baki ɗaya a duniya kuma baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga fitintunu na rashin zaman lafiya Allah tsare samarinmu daga dukkan hanya wadda ba ta da kyau hanyar zinace-zinace hanyar liwatsi hanyar sace-sace hanyar shan kwaya Allah raba samarinmu da wannan hanyoyi Allah ba su basira Allah sa su zama masu amfani ga al'ummarsu Allah ya haɓaka musu iliminsu duk inda samarinmu suke karatu muna roƙon Allah matsaki ya taimake su kowace jami'o'i suke kowane makarantun sakandare kowane makarantun primary duk abin da suke karanta Allah ya sa musu albarka a ciki Allah ya su zama masu amfanar wannan al'umma tamu da abin da suke karantawa Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da zukatansu ya dora san bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta Allah ya raba su da bidiyoyi Allah ya raba su da hanyoyi na karkacewa waɗanda suka bar hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai su da daga mu yau duka alhamdulillah Allah saka mu ba za iya gaba daya ce za a yi abin da malam ya faɗa bana abin da al'adar taro sun nuna cewar sai an kamar al'amarin a ah, na lafiya na lafiya sai dai da'iman abadan muna yi wa malam addu'a yadda rikice mana addu'a a kowace sai ma malam Allah ta kama da alheri Allah ya tallafi zuriyar da Allah kara mata ikilasi malam an yayi magana akan riko igiyar Allah kuma fage ne nasa domin yadda nake faɗa shekara goma sha bakwai cikin yana karatun aƙida a jami'a ta Madina dan haka kun ga dan lokacin da aka bayar ba zai isa za mu ga cewa malami na har haɗuwa ne da tabo abubuwa sai dai alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah ba dan ganin ilan malam ba da Allah ya ciro mu muna tare da shi in Allah da sabobi da yawa za a dinga tabo irin wannan abubuwa tun farko yake ce mana shi kansa maudu'in ya su kashi akwai haɗin kai akwai kuma ciro abu daga tushe wanda yake cewa kowanne ya kamata a ce ya tsaya a kansa to amma bisa abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore malam na al'amarin dabara da hikima ya haɗe ga baki ɗaya al'amuran cewa ya yi bayanin haɗin kai ya kuma bayanin shi ma ciro abin da tushe na farko dai tun daga inda Allah subhanahu wata'ala yake tambayar a mumune kai fa kuruna a billahi wa antum tutula alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu har malam ya kai mu wanke kun minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المؤمنون وإن أيوني أمال يترجم من فكر وإن بياني الله تعالى مثل الخير كلمة منتا يكيم بحديثي نإخوات بن سريع abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni dukkanin masu imani lalle ba riki sunna sunnarsa manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya da kuma sunna ta kula fa'i rashidina Allah subhanahu wa ta'ala dai ya saka da alkhairi ba za a iya rerewa ba da ƙarshe dai mun ji fa'ida ta riko da igiyar Allah samun ƙarfi da rashin al'amuran abin da ya shafi saba Allah da bin umarnin Allah din subhanahu wa ta'ala da rashin rarrabuwa da kuma samun nasara da zaman lafiya kaɗai dai abin da ake aka saba faɗa gaskiya mu kokari da Allah ya kawo al'amari na ɗaukar waya ɗin da abubuwa mu samu wannan lakshadin insha Allah mu tafi mu zai binta in Allah ya sai mu dace imam abadan da Allah ta kama da ake da hutu duyi kamar yadda aka saba wannan yana cewa yana yin malam baka da zuwa dubi da kuma fatan alheri tare da yan uwa baki daya ina roƙon malam da ya yi wa wasu daga cikin yan uwa gargadi kan wai ba za su bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda iyayensu su ma ba sa kai mu haɗe tambayoyin mu da Usman. shi kuma ta biyu wannan yake cewa ina matsayin waɗanda suke biyayya ga wani Allah ba Allah ba har ma suke yin kasidu kuma suke danganta wa iya wannan mutumin da aikin da Allah wani wata ala yi sannan kuma malamin ne ne ma'anar shi sai kuma tambaya ta uku ita ma kamar wannan tsinci cewa masu su riko da shi su bar suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutunci ne masu kamar lokaci da ya na sallah ya maso amma gaggauta shi magana ta farko inda ya shafi mutumin da zai ce zai tsaya akan abin da iyaye suke kai ko abin da ya gada ko abin da ya tashi ana yi aina riga na magana akan wannan asali ba Allah <clears throat> sawa'un kai saurayi ne ko babban mutum abin da ya kamata ka duba kai tunani a kai shine ai mun sani kowa a cikin muduwan da ya balaga inda ya kai a dora masa shari'a ran kiyama Allah shi kaɗai zai tsaye da shi gabansa sai tambaye shi akan aikinsa ko ba family hisabi ake ba ba za a tare yan gida kaza ina yan gidan alhajiwa ne ku fito gaba ɗaya sai a tara kusa muku hisabi iri ɗaya da laifin wani da laifin wani duk sai a tura kowa sai a raba average sai a tura mutane wuta ba haka Allah ke ba <clears throat> don haka ba a yi wani abin da ake yi kowa kowa shi kaɗai yake amsa laifinsa to tun da haka ne ya kamata ka hangi wannan ranar da za ka tsaya gaban ubangijinka ko kai dattijo ne yanzu shekaru sun zo ana shirin barin duniya to ka tuna tsayuwarka ga ubangiji ne ba tunanin mai mutane za su ce a kanka ba ka tuna Allah ya yarda da abin da kake yi to ko duk duniya ba su yarda ba zai kai abin da kake ka tuna Allah bai yarda da abin da kake ba to ko duk duniya suna kan wannan abin ka rabu da su ka tsaya kan abin da Allah yake so wannan ita ce shawara kuma dai mutum ya gane wannan insha Allah ta warkar da waɗancan abubuwa eh, abubuwa mu muka takuɗa abubuwan ko in ce takuɗa mana su aka yi musamman a zamanin yanzu an rarraba mutane kaza kaza da kaza da ga sunaye ana ta jejjefa wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne dukka aje kowanne kaza da kaza ka aje dariqa ka aje izala ka aje waye kawai ka duba me za ka tsaya ran kiyama a kansa ka tsaya a yanzu ka duba abinda kake kai din nan kake bautawa Allah Allah yana son haka a yi to kai Allah baya so to ka bar shi ko menene shi in a cikin izala kake akwai abin da ba daidai kake ba ka bar shi kai abin da Allah yake so Allah ba zai tambaye ka izala ba ran kiyama Allah bai aiko izala ba bai ce ai izala ba abinda Allah ya ce shine abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hakan Allah bai aiko wani shehu wani malami waye dariƙar wani duk Allah bai aiko ba abin da ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kan abin da Allah ya ce ayi shikenan kana wani abu daban ba shi Allah ya ce ai ba to akwai matsala an gane wannan nan ta shikenan sakon inda an fahimce shi an gama wannan kuma sauran ina jin aidin mun shigo mun yi magana a kansu ba daidai ba ne a mai da wani matsayin ubangiji wannan fitina ce da ta zo mutane a zamanin yanzu kuma alhamdulillah masu hankali daga cikin hatta masu bin waɗannan hanyoyi ɗin su da kansu sun ce wannan abun ya girma da yawa an samu wasu ma sun bar hanyar duk saboda wannan kuma dama abin da ake so ke mutane hanyar nan ba Allah ne ce dole sai ita za a ba matukar abin da ke cikin waɗannan hanyoyin na faɗa da amma na kula ba a fahimce sosai ba waɗannan hanyoyin da ake ce ma ɗabi'un nan waye waye matukar abin da ke cikin su fa shine masu su su yi ƙoƙari da ƙyar da gumin goshi su cusa su su zama mubahi su zama mene mubahi mai mubahi abin da za a ce ya halatta matukar sa kenan abin da za a ce an sha wahala kuma ba za su taɓa zama mustahabbi ba ba za su zama farilla ba domin da mustahabbi da farilla ba sa samuwa sai da umarnin Allah duk abin da kaji an ce mustahabbi ne to Allah ne umarni ko manzon Allah ya umarni shi an gane wannan don haka matukar abin da mutum zai shine mai da shi mubahi to a ibada kuma ba a mubahi shikenan magana ta tashi kun gane wannan kuma gane zancen nan ba a ibada babu mubahi a mu'amala ake samun mubah mubah a ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram a ibada wajibi ne abin da ke ibada ya zama ko farilla ko kuma mustahabbi in ba farilla ko mustahabbi ba babu abin da za a bauta wa Allah da shi A ke saboda ne saboda duk abin da za a bauta wa Allah da shi dole ne ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa to ai me ne za a yi ta damun mutane ai shi abin da ake din me ne ta ce me da rika ne ai subhanallahi ne da salafin annabi sauransu da la ilaha illallah da da haila tona ko gaskiya tsakani da Allah malamin da zai faɗi wannan gaskiya bai mutane gaskiya ba. dan shi ya sani ba wannan ne kawai abin da ake yi din ba domin waɗannan abun ai dama su ne asali suna asalin musulunci ne dole ne musulmi ya zama mai la ilaha illallah dole ne ya zama mai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne an ban wannan amma ai ba wannan ne abun ba da sharuɗan da ake sawa daga wa aka karɓo sai an ga sunan abun ba daga manzon Allah ba waɗannan su ne dama ake zance ai ka ƙaƙa ba wa kanka wata hanya ba ta annabi ba Allah zai tambaye ka wa ya haɗa kai wani a ce ai jikan annabi ne to ka ji kuma matsala Allah ya aiko jikoki ko ko ya aiko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana Dan haka mu bi mu bi ubangidan gaba daya wanda kowa da shi yake kokari alfahari ba a wajabta maka ka bi wani jika ba a cikin jikokin akwai wanda suka karkace suka bi wasu hanyoyin daban wanda ba daidai ba to kuma shi kenan saboda jika na annabi ne sai ka bi shi ko da ya bace ai ba a ce jikokin annabi ba sa bacewa ba akwai inda jikoki har zuwa yanzu wanda ake samu wasu ma ba tabbas ma jikoki ne wannan zancen ma farko tukun kenan ba wanda ya baka tabbas ba cewa wani jika annabi ne na saba ce kowa ya zo ya dauko isnadi ce wane wane ne ya haife shi a wuri kaza hakan ya yi ma a zariya ya zuwa shi ma shi ma duka annabi haka kawai ko ya san asalinsa wanda kafin ya shiga wannan hanyar bai taba da'awar wannan cewa jikan annabin bane amma yanzu ma an kirkiro masa salsala an ce waye waye waye an wani an wani an wani wannan kuma kowa zai iya Allah sauki kar ku bari mutum yana da wayo ya yi karatu ya zauna haka kawai a mai da shi bawa wani wani abin da muke so ma mutum ya fahimta sosai musamman kenan karka bari a bautar da kai ka zama subservient to somebody else wannan rashin waye ne ka zauna Allah shi kadai za ka zama ka bauta masa shi ne ya halicce ka kuma ya aiko maka manzan Allah sallallahu alaihi ka bi shi a nan gaskiya ta duk wanda za ka bi sai ka yi nadama wata rana ceton ka kar kai nadama nan ran kiyama shi yasa ake faɗin wannan abu kar ka bari kai nadama ka tsaya abun tabbas shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga dai ma ya amsa me dai ne eh ya ji wannan kare man ce sai ai sheikh ake nufi sheikh yawa wannan ba wani abu bane Allah ya kyauta bata ba maganganu ne na tsokana ba wallahi maganganu ne da suke fitowa daga zuciya da take tausayin mutane ba magana ce ta eh, ka faɗi wani abu da zai ɗaga hankalin wani ko don baya so ba wannan lokacin ya wuce da za ka yi wani abu don wani don tsoron kada wani ya ɓata ransa amma wallahi tausayi irin yadda mutane suka shiga wani yanayi na bautar ɗan adam a koma wasu hanyoyi wannan shi ne sa ake wannan magana amma muna fatan allah mata ke shiryar da kowa duk wanda yake kyakkyawan niyya yake bin wata hanya da kyakkyawan niyya allah nuna masa ta hanyar kyakkyawan niyyar nan ya dawo kan daidai akwai mutane da yawa suna bin waɗannan hanyoyin suna tsammanin nan ne hakika gaskiya take in an faɗa nan sai mafi ka kawai cewa rabu da su da Allah izala ce wa abiyawa ne ka rabu da wannan wannan ba kai ka faɗa da bakinka ka tsaya kai tunanin wanda za ka tsaya gaban ubangiji in za ka iya samu dalili na abin da kake yi qur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yayi wannan hanyar shikenan kai wannan kuma shine abin da aka kasa yi ka kai hakuri kar ka ce an raba ka da ko hanyar abincinka ko hanyar mai ka tuno tsayuwarka da Allah a gaban ubangiji a gaban Allah Allah zai tambaye ka akan duk waɗannan abubuwa minutely duk abin da ka aikata Allah zai tambaye ka Allah sa mu dace Allah ya ce mu baki da barakallahu fi ah, malam Allah ya saka da alheri ah, Allah kuma ya ƙara wa malam fahimta na yadda zai ci gaba da fahimtar da al'umma ah, insha Allah gobe malam Muhammad Yunus wato sayin dutse shine zai zo shi wadda zai magana akan sulhu da fa'idarsa a musulunci malam sani maji sai a rufe taron da addu'a عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين